Kalangu, studio sashen Hausa na studio Kalangu kai tsaye daga birnin Yamai ga labarun a cin gabatarwar Hawa Usman ga muhimman kanunsu. karfafa ma tsarin samar da cikakkun bayanai kan ilimi da horo a jamhuriyar Nijar karun gwiwa shine maudu'in zaman taron bayar da horo da kungiyar UNICEF tare da kusoshin ilimi suka soma yau da sahi a birnin Yamai. Makarantar Makahi Tatawa ta samu taimakon kayan aiki daga ma'aikatar da ke kula da ilimi da horo ta firamare. rahoton namu na musamman ya taɓa fannin amfani da gas wajen janyo ruwa husa'ar wasu manoma a maraɗi cikakken bayani a cikin rahoton masu mu barkamu da sake saduwa Akalla 'yan horar hula uku na kasar Mali suka rasu tare da wasu baƙi ma'aikatan kasar Amurka hudu da suka ƙware kan tono nakiya. Su kuma sun samu rauni a cikin wani harin bam jiya litinin a gawo arewacin Mali. Ƙungiyar alkaida ita ce ta kai wannan harin in AFP a jiya da dare. Wata mota katkat ta tarwatse wajejen karfe takwas na dare inda ta watsa wasu gidaje da ke kusa da ita, in ji ministan tsaro na kasar Mali, wanda kuma ya kara da cewa sojojin kasar da na ketare da ke dafa musu hannu na kokarin shawo kan al'amarin. ta wani bangare kuma sebastian shado petronin dan sophie petronin yar asalin wato kasar faransa da aka sace yau shekaru biyu kenan ya shaida ma afp cewar ajiya ya ga wani wato bidiyo wanda ya firgitar da shi har yake shakkun rayuwar mahaifiyar tashi. Ƙungiyar UNICEF tare da ma'aikatun ministocin ilimi da horo sun soma wani zaman taron ƙara ma juna sani a yau da safe a birnin Yamai. Tsawon kwanaki biyu mahalarta zaman taron za su samu horo kan tsari da kuma tattalin bayyane a fannin ilimi da horo. Ga dai ƙarin bayani da Ilaria Garnivali mai bima wakiliyar ƙungiyar UNICEF Tamma Musa Hassan. Sakamakon ƙididdigar da ake samu shi ke ba da damar sanin inda aka kwana kuma a ina ne ya kamata a tashi. Ma'ana sanin yadda ya kamata a yi aiki da sakamakon da ƙididdigar ta bayar domin sanin ina ne ya fi bukata tunda bukwatocin sun bambanta. Ta haka ne masu hannu da shuni za su samu bayyanan da suka dace su kuma a nasu bangaren sai suke sakon inda ya kamata. Kyautata yanayin makarantu a cikin gundumomi ya danganta da sakamako na gari. Wannan shi ke ƙara ƙarfafa kama tsarin kwarin gwiwa kuma ta haka nan ne za a iya shawo kan matsalolin da makarantu da 'yan makarantar ke fuskanta wato shawo kan matsalolin kayan aiki malaman makaranta da dai makamantansu. makarantar mamudu nuhu ita kadai ce makarantar firamare da wato ke ba yara makahi horo a tawa a satin da ya gabata wannan makarantar ta samu taimakon kayan aiki daga ma'aikatar jiha ta ilimi da horo a cewar uwar gidan zakari sa'adatu andullo shugaban makarantar wannan taimakon ya zo daidai domin zai taimakawa sosai wajen karatun na yara makahin mu saurari karin hasken da tamma abdullahi ausuk le Kayan aikin namu iri-iri ne sun hada da takardu, na'urori daban-daban, tablet da dukkan dai abubuwan da makahi ke amfani da su wajen karatu. Matsalolin suna da yawa sosai, domin in babu wannan takarda ta musamman wadda ake ce ma birai, ba ma iya koyar da wannan maudu'in na birai. Idan babu na'urorin ma haka, malaman makaranta suna samun matsala sosai wajen koyarwa da ma kuma rubutu. Amma yanzu da muka samu wannan kayan aikin, alhamdulillah. sai shiga karatu gadan Mu dakata dai a fannin makarantu. Makarantu a jamhuriyar Nijera sun kunshi ɗakunan karatu na zana dubu shida a bangaren sakandare. A cewar ministan makarantun sakandare Alhaji Samro Muhammad da ya kai ziyarar aiki jiya a Maraɗe. Ministan ya kara da cewa ya zama wajibi a mayar da wannan ɗakunan karatun na zana kan gini na dindindin. Mu saurari ƙarin bayanin da ya ma Muhammad da Mamman. Matsalar ba maraɗi ce kaɗai ba ta shafa. A takaice dai muna da matsala ta gini ne tun wa'adin mulki na farko. Akwai ayyuka da dama da aka fara, wasu an kammala su wasu kuma ba a kammala ba. Ina tabbatar muku muna ta ƙoƙari na gini ɗakunan ɗaukar karatu. Ana ta ƙoƙari saboda muna da buƙata na ɗakunan ɗaukar karatu dubu shida na zanaki waɗanda muke buƙatar mu maida na gini. kenan ba ƙaramin kuɗi ke yin sa ba. Gwamnati ta san da abin kuma muna ta ƙoƙari samar da abokanin hulɗa domin samar da kuɗin gudanar da aikin kuma ina tunanin za a samu ci gaba. Yawan ruwan da ke shigowa a cikin kogin Isa na sa mazauna kusa da kogin fargaba domin a cewar su ruwan yayi gaggawar shigowa gashi kuma Isar na cike da ƙasa. suna gudun kar dai wannan ruwan ya shiga musu a cikin gidaje mu saurari karin bayanin da ɗaya daga cikin su ta maruka yato abdurrahman isa a to da labuno isa ya cika da ƙasa halin da ke sanya hawa hawan ruwa mu ana aka yi mu shekarun baya ana samun malalar ruwan damana fiye da yanzu ba mu taɓa ganin hawa hawan ruwa ba kamar haka yanzu kowace shekara ƙasa sai dumbuzuwa take a cikin kogin isa hawan ruwan sai ƙaruwa yake ɗan burtalin tara ruwa da muke yi kewayen gidajenmu kamun shekara ta kewayo ya wargaje mun shi mu da ganin irin wannan da sai lokacin da sanyi shiga sosai ne ake ganin ruwan isa sun karu. amma yanzu ruwan ne ma ya riga son yin shiga ƙasa ta ma kogin isaiwa al'amarin yana damun mu sosai domin in ruwan ya shigo sai ya shiga muna cikin gidaje don Allah a zo a yashe mana wannan ƙasar ruwan damina suna ragewa ne sai ruwan sanyi su zo da yake ruwan damina ba su rage ba ruwan sanyi suka karu don haka ne ruwan suka cika suka batse a wannan shekarar ruwan sun zo a cikin garake nan ƙasa duka ruwan su mamaye sai da muka koma can sama. garin agadasa bai wadatu ba da ruwan famfo sosai wannan labarin kuma ya biyo bayan wata ganawa da mazauna garin suka yi tare da shugabannin jihar inda jama'a suka dinga bayyana ra'ayoyin nasu dangance da rashin samun isassun ruwan famfo ga dai wasu daga cikinsu da anise karim ya tattaro Muna nesa da samun biyan bukata a fuskar da'irar birnin Agades. Akwai fiye da unguwanni biyar da ya kamata su samu joni tare da tallafin bankin duniya. Ina ganin har yanzu dai akwai matsala. Al'umma sun samu kulawa sosai inda akwai tinan ruwa na Sen, sai dai sabbin unguwanni har yanzu ba a kula da su ba. Bai yiwa a ce an ba dukkanin unguwannin ruwan famfo, tunda har yanzu akwai unguwannin da ba su samu ba. Ya kamata a ci gaba da kafa tuyuka ko ina don kowa ya samu ruwan famfo. A cikin unguwar mu ba mu da isassun famfuna. Yau akwai ma wasu unguwannin da ba su saba sanin ruwan famfo ba. cibiyar da ke kula da yada labarun kasuwanci musamman ma a fannin cimaka sima ta ba wakilan nata horo a satin da ya gabata a maraɗi domin su ji daɗin tafiyar da ayyukan nasu yadda ya dace a cewar shugaban cibiyar ta sima jibrila sadu garba wurin da aka sa ma gaba shine samun cikakkun bayyanai kan farashin cimaka domin gwamnati da abokan hulɗar nata su samu rahotanni na gari mu saurari firar su da muhammad maman Tsarin bayar da labarun kasuwanni an girka shi ne a shekarar 1989 kuma an fara tattara bayanan ne a shekarar 1990 domin ba da labarun kasuwanni bisa farashi domin baiwa manoma sanin farashi a bisa kasuwanni da kawo wa gwamnati da abokanin hulɗa sauƙi a tsarin ɗaukar matakan gaggawa a shekarar da akwai matsalar abinci. Kenan muna ba da labarun kasuwanni da suke tashe domin sanar da gwamnati ta yadda farashin saye yake tare da abokanin hulɗa fam muna yin bincike domin samun inda kasuwa ta fi ci da kuma dubawa anya a yau mata suna iya tafiya kasuwanni su saye kamar maza da kuma idan babu wani tarnaki da ke da ci gaban kasuwanci ga mata. daga 25 ga watan gobe zuwa 3 ga watan janairu na sabuwar shekara jihar talabiri za ta karbar karo na 40 na kwambular gasar kokowar gargajiya wadda zata ta hada wato zababbin 'yan kokowa na jihohi takwas na ƙasa duk da lattin da ta yi ƙungiyar 'yan kokowa ta mai za ta yi ƙoƙarin zaƙulo na ta gwannan bayan ta kwatsa tsahin 'yan kokowa da sabbi kamar yadda abdu isaka magatakardar ƙungiyar ya shaida ma abokin aikin namu sumana amadu 20 zuwa 22 ga watan Nuwamba za a yi tankaɗe na da'ira, sannan daga 23 zuwa 25 ga watan Nuwamba za a yi tankaɗe na jiha, sannan biyu ga watan Disamba za mu gabatar da 'yan kokowarmu. Kowace da'ira za ta gabatar da 'yan kokowa goma, kenan idan aka haɗa su za su zama 'yan kokowa hamsin. Daga cikin 'yan kokowar hamsin za mu zaɓi goma sha biyar na tawagar jiha, ɗaya wakilin sai da yawo ɗan ƙasa ƙasa da kilo 65 'yan kokowar da suke da ƙarfi muna rasa su don haka ne a wannan shekara muka yanke shawarar duka 'yan kokowar da suka shiga za su yi tankaɗe na da'ira da na jiha yakuba wanda shine kaftan har zuwa sabbin shiga dukansu za su yi tankaɗe kenan ƙarfin kowane ɗan kokowa ne da sa'arsa zai ba shi damar a zaɓe shi a cikin 'yan kokowa goma sha shida And ana ci gaba da gudanar da babban zaman taron muhawara kan kwanciyar hankali a paris babban birnin faransa a cikin batutu wanda mahalartan ke tattaunawa a kai akwai maudu'ai daban-daban wanda suka hada da na zaman lafiya ci gaba da kuma al'amuran yanayi wanda shine mafi jan hankalin mahalarta taron haka kuma na nuna cewar watakila ma shine zai kasance a matsayin yarjejeniya ta farko ta kasa da kasa wadda za ta hada illahirin bayanan da suka shahi hakki akan bangaren yanayi je shafin yanar gizo na gwamnatin kasar ta faransa shafin dai ya kara da cewa yarjejeniyar kasashen duniya wato kan yanayi za ta cike gurbin samar da sanarwar nan ta riyo wato rio plus na tsarin shekara ta 2030 da aka amince ma shekara ta 2015 da kuma yarjejeniyar turai kan canjin yanayi da ta soma aiki tun a shekara ta 2016 studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba 95.5 gajeren zango studio kalangu A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman wanda ya taɓo fannin amfani da gas wajen tafiyar da al'amuran noma. A garin Maradi bayan ayyukan damuna manoma na tunkarar ayyukan noman gandare wanda kuma ke bukatar ruwa sosai domin samun amfani na gari. A yau amfani da gas na ɗaya daga cikin wasahohin inda manoman ke jarabawa bayan essence da gazuwal. Ga dai ƙarin bayani a cikin rahoton da Muhammad Mamman ya shirya. Manomi kuma shi ke da hilin noman lambu na mahaliya da ke gangaren birnin maradi a tayar lawali na ɗaya daga wa'anda suka soma amfani da gas mai tafiyar da injin jan ruwa yana bayyana cewar wannan dubara ta fi biyan bukata sosai fiye da fayafayin fano solar. Muna ganin ka fano nan tuka wani wanda ya fano. Dan fano yana yiwa wata laƙiyar rana ka gaba ruwa. mi amma an ga abu na gaza ina ɗaya daga cikin wanda na ce a zo a kawo mana shi tunda abu ya zo da sauki. Wai daga ina ne wannan fusa'ar amfani da gas a tafiyar biyar da injin jan ruwa ta fito yin hakan a Najeriya aka soma shi inda ƙwararrun masu ilimin kimiyya da dama suka bunƙasar da shi bayan ya ƙetaro iyaka. Salisu shine ƙwararren mai ilimin kimiyya wanda kamin ya yi amfani da gas ɗin ya fi sa'antar da wasu sauye-sauye ga injinan. Mun ci wajen kafireto ne yana tare da wata 'yan na'ura wadda ake sake ko ba gaskiya ba. kuma akwai ɗan bambanci. Ya yanzu dai wanda muka fara ga Honda ne, amma muna son mu jaraba kamar Robin saboda shi ma kaman sistem din su kusan guda da honda tun daga je jika talatin abin da ya kasa jika ashirin ga yadda muke gani in dai ba ko wani fita aka samu ba gaskiya muna da tsammanin insha Allah babu wani matsala. Abbas shi ma wani manomi ne da ya kara fadin hilinsa da yake noma ta wannan fusa'ar. Gaza ɗin na muka ciko shi na katimin. sans dan na san kimil ko kadan kadan bai mamu wannan aikin tunda kaga muna kusan kwana uku da ƙarfe takwas na sahi zuwa karfe shida a kaɗan kenan mu yi kwana uku zuwa hudu muna aiki da shi kawo ga akwai sauki wannan zai sa mu ƙara haɗin mu sosai kamar wallahi tunda ka ga akwai cikin jama'a ma na ba labari suka ce gaskiya sun suka same su irin noman da suke yi canda yanzu sai sun ƙara shi ni har ma na ƙara Idan a wanga lokacin shaharar wannan fusarar ilimin kimiyya ta ɗau fa'ida a wajen manoma ba wata ƙididdiga da aka yi na a gano hatsarin da ke tattare da amfani da gas ɗin dudadai da harabar kula da mahali ta ce tana sa ido ga wannan haraka. Nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa a yanzu kuma sai a dakanci Habibu Garba ɗaukar labarin na sashen zabarmanci masu salam. Daga filin zuwa Agades. daga tawo zuwa maradi da zandar. Saurare shirye-shirye Istiduwa Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiduwa Kalangu ina so kuma ina yadawa.